Hoto na ɗaya A cikin farko, ruwa da ƙasa da haske babu su, ba komi sai Allah na gaskiya wanda ke cikin sama. Allah ya ce bari haske ya kasance, nan da nan haske ya kasance. Allah kuma ya raba tsakanin haske da duhu, ya ce da haske yini, duhu kuma ya ce da shi dare. ta wurin maganarsa ya raba tsakanin ruwa da kuma ƙasa.